Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku 'Yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya nuna rashin amincewa da ƙarin wadin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyarsa ta APC da buƙatar sabon zaɓe. Shugaban matasan jam'iyyar da su Jalo Waziri ya ce jam'iyyar na mutunta matsayin shugaban, amma sai jam'iyyar ta duba lamarin. jam'iyya shirye suke kuma ina mai tabbatar maka a kusan abin da za a yi ittifaki a kai kenan. Baya ga zargin sojoji da haɗa kai da 'yan bindiga da janar Tiwa dan Juma ya yi da kiran mutane su fito su kare kansu rundunar sojan Najeriya ta ce zargin abun takaici ne. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusufu Kura ya yi watsi da cewa jam'iyyarsa ta yi amfani da Cambridge Analytica wajen ɓata Buhari a dubu biyu da biyar. Haka su ma 'yan APC suka yi suka ɗauko mutumin da ya taimakawa Obama ya ci zaɓe David Axelrod suka biya shi dubban miliyoyin daloli. Yayin da shugaba Buhari ya ziyarci Legas da ya ba Bola Tinubu an yi bison wakilin muryar Amurka Adamawa Sunusi Adamu a garin Jesu da ke jihar Gombe. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna Sheikh Abubakar babantune da kuma rabaran Ɗanjuma Adamu na majami'ar Ekwa ta biyu da ke Kano. Ga Sheikh Babantini. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar ne babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ki ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu gani menene mu fuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiya mutane da facaka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su yi abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarinsu su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su yi ta neman Allah ta baraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata domin ta karɓi mulki ta iske ƙasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta kamfen a kan cewa za ta fara aiki a kansa ta karbi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin general buhari ya zamto ta fuskanci wa'ancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah ta baraka wa ta'ala ya fi mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji ta baraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki wa muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da dukiyansu akan suna so suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka ɗaure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci shi ma rabaran dan juma ya ce jama'ar najeriya assalamu alaikum a musulmi da kirista gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan yesu ina kira ga kirsa da musulmi da muke a nan arewa komai mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arziki kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da aka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu da zancen bambance-bambancen addini harshe kabila, mu da zancen bambance-bambance na ko ɓangare, domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har ya yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar. Da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. To don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta addininmu mu yarda cewa Allah ɗaya mu kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me suna yin sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamunmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya kuma a kan nawayan nan ta lura da mutane Allah zai tambaye mu a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa Assalamu alaikum Ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya da arewacin Najeriya. Jalla mana. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.